This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. wata wasiƙa da firayim ministan girka ya aikawa da ministocin ƙasashen da ke amfani da kuɗin euro ta nuna cewa girkan ta amince da wasu matakan tsuke bakin aljihunta da aka gindaya mata a karan farko amurka da cuba sun amince za su buɗe ofisoshin jakadancinsu a biranen washington da havana ƙungiyar isis rashin ƙasar masar ta yi ikirarin kai hare-haren da suka halaka jami'an tsaro da dama To kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya muna da rahoto akan naɗa hajiya Amina Bala Zakari macen farko a zaman shugaban riko na hukumar zaben Najeriya sai kuma wa'adin kwanaki uku da kungiyar kwadagon jihar Taraba ta baiwa gwamnatin kasar da ta mai da ma'aikatan da ta kora daga aiki. Da yake kuma muna cikin watan azumi akwai nasiha sannan kuma kamar kowace ranar Laraba Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma ba ta ga rago. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani babban jami'in amurka ya ce a karon farko amurka da cuba sun amince su sake buɗe ofishin wato ofisoshin jikadancinsu a manyan biranen ƙasashen biyu waɗanda suka kasance a rufe fiye da shekaru hamsin da suka gabata fadar white house ta ce a yau laraba shugaba barack obama zai yi wani jawabi a wajen shakatawa nan na ross garden yayin da a sakatan harkokin wajen amurka john kerry zai yi wani jawabi a vienna inda yake halartar taron tattaunawa kan batun makamashin nukiliyan kasar iran ma'aikatar harkokin waje ta cuba ta ce wakilin da ke kula da muradun amurka a havana babban birnin kasar cuba jeffrey de laurentis shi ma zai yi wani jawabi da ya fito daga shugaba obama a yau laraba kan batun buɗe ofisoshin jakadancin kasashen biyu a watan disambar da ya gabata ne mr obama da takwaran aikinsa na cuba raul castro suka amince da cewa a shirye suke su maido da hulɗar diflomasiyya a tsakaninsu wadda ta samu tangarɗa tun a lokacin yakin cacar baka hakan ya biyo bayan tattaunawa ne da ɓangarorin biyu suka yi cikin sirri tun kuma daga lokacin ne wakilai daga ɓangarorin biyu suka dukufa wajen ganawa a manyan biranen ƙasashen biyu domin zantawa kan yadda za a sake buɗe ofisoshin jakadancin ƙasashen. Wata wasiƙa da Firayim Ministan ƙasar Girka ya aika wa ministocin ƙungiyar ƙasashen Turai ta nuna cewa a shirye ƙasar Girka take ta na'am da yawancin ƙa'idodin ba ta bashin da aka gitta mata. An rarraba wa kafofin yada labaru wannan wasiƙa sa'o'i kafin taron da aka shirya ministocin kuɗin ƙasashen Turai za su yi domin tattauna roƙon baya-bayan nan da ƙasar Girka ta yi. wasiƙa ta nuna cewa a shirye ƙasar girka take a yanzu fiye da da na ba da kai buri ya hau ma'ana ta na'am da ƙa'idodin da masu bata bashi suka gitta mata a taron da za su yi yau laraban na ministocin kudin kasashen turai za su yi nazarin buƙatar girka na samun bashin fiye da dala biliyan 32 samun wannan bashin shine yunkurin ganin ƙasar girka ɗin ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar ƙasashen turai bayan da ta kasa biyan asusun imf bashin dala biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a jiya talata jiya talata ministocin kudin kasashen turai suka yanke shawarar cewa ba za su da shirin ceton da zai bai wa ƙasar girkan damar biyan basussukan da ake bin ta ba yau laraba dubban bankunan ƙasar girkan suka buɗe domin waɗanda ke karɓan fensho da ba su da katin atm su samu damar samun kuɗi. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gobe Alhamis shugaban hukumar da ke kula da mallaka da yaduwar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato IAEA e a takaice zai gana da shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani a birnin Tehran yayin da ake tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar ta Iran da na manyan ƙasashen duniya shida kan yadda za a cimma matsaya game da batun shirin makamashin nukiliyar ƙasar ta Iran. ziyarar da uk amano zai kai iran kamar yadda jami'an diplomasiya da kafofin yada labaran iran suka bayyana za ta mai da hankali ne kan yunkurin samar da hanyar da sifitocin hukumar ta iea za su ziyarci wuraren da iran ke gudanar da aikin makamashin nukiliyar nata hukumar ta iaea ita ke da hurumin bin diddigin shirin nukiliyar na iran kana ita za ta tabbatar ko ana bin ka'idojin matsayar da ake so a cimma a yan makonnin nan dai shugabannin kasar ta iran sun ayyana cewa ba za su bar wasu spetoci su ziyarci wasu muhimman wurare da suka hada da cibiyoyin soji da kuma ganawa da wasu masana wato kimiyya na kasar ta iran ba wannan batu na ziyarar spetocin hada da na matakan da za a bi wajen dage takunkumin da aka bawa iran na daga cikin batutuwan da ke janyo tsaiko wajen cimma matsayar tsakanin iran da abokanan tattaunawarta da suka hada da amurka da birtaniya da china da faransa da rasha da kuma jamus ƙungiyar isis a ƙasar masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare yau laraba a zirin sanai hare-haren da jami'an tsaro suka ce sun kashe akalla mutane ashirin haren da aka kai akan wuraren binciken ababen hawa sun hada hada wani harin kunar bakin wake na bam da aka kai kusa da garin sheikh wata sanarwar da kungiyar ta gabatar na faɗin cewa 'yan yakin sa kai sun kai hari kan wuraren bincike goma sha biyar 'yan yakin sa kai a zirin sana'a sun sha auna jami'an tsaro suna kai musu hare-hare da babamai suna kuma harban su musamman tun shekara ta dubu biyu da goma sha uku, lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hamɓarar da gwamnatin muhammad morsi an kai hare-haren baya-bayan nan ne kwanaki bayan da wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe babban alƙalin gwamnatin masar hisham barakat a birnin alkahira jiya talata shugaban ƙasar ta masar ya lashe takobin ƙarfafa dokokin yaƙi da ta'addanci a yayin da kuma ya ɗora wa haramtacciyar ƙungiyar muslim brotherhood ta tsohon shugaba morsi laifin kashe barakat. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To jiya shugaban hukumar zaɓe za a ce na da kenan Profeso Tahir jiga ya kammala wa'adin aikinsa a saboda haka kuma an naɗa macen farko Hajiya Amina Bala Zakari a zama shugaban hukumar zaɓe na riko a karan farko da aka naɗa mace. To amma kafin mu ji tarihin wannan baiwar Allah ga ra'ayoyin jama'a game da aikin da Professor Jega ya yi. sunana jibrin zakar gidan dala daga karamar hukumar awo ta jigawa state alhamdulillah farfesa a tahir jigar daga farko an yi amfani da shi ko kuma an yi amfani da mutanensa amma at long last yanzu ya gyara ayyukansa yadda ya fito da tsarin da ya fito da shi yanzu aka yi amfani da shi kuma aka yi zaɓe to in ma ya koma gida sai mu yi masa godiya kuma mu yi masa fatan alkhairi ibrahim me kake nufi da cewa an yi amfani da shi an yi amfani da shi a rijim din 2011 an yi amfani da farfesa a tahir jega a wajen zaɓe result din da ake amfani da shi wasu suna kawo ma result tun kafin a yi zaɓe kuma ya yi amfani don zan ba da reference da abin da aka faru a ogun state wanda kafin mu gama zaɓe result result ya je inec kai me naka tun da jami'ar ka ta pdp ce ta yi nasara zaben eh a'a ai kowanne lokaci abin da jibrin yake fama da shi yake kuma tunanin 'yan najeriya su zama su zama suna kishin najeriya ne suna sadiq abba malami a jami'a ta abuja a fannin kimiyya siyasance abin farin ciki na yau da farsa taru jega ya kammala wa'adin ta shekaru biyar kuma ya mika mulki wa ahmad wali kuma ya yi rawar gani a matsayin na ciyaman na inec kuma a tarihance shi ne kadai a tarihin ciyamomin hukumar zaɓe a najeriya wanda ya yi zaɓe sau biyu a shi ne kuma a tarihi a cikin tarihin abin nan wato inec na najeriya wanda ya yi zaɓe ya ba da mulki ba cire shi ba sauran duka cire su ake yi to in ka duba a rawan da ya kamata talakawan najeriya da ma ƙasar najeriya duka su yabe shi don ya kawo wato abin da ke cewa innovations da yawa a cikin harkar zaben najeriya wanda kuma in ka ainihin la'akari ya ƙara darajar zaɓe ya ƙara kimar zaɓe ba kawai a fuskan ko kuma idon talaka najeriya ba ba amma duk mutanen duniya sun amana kan cewa wannan kirkirkirin da ya dinnan lallai ya karfafa aikin zaɓe a najeriya kuma ya bawa talakan najeriya hurumin da zai zaɓi wanda yake so lokacin da yake so kuma zaɓen ta ɗore a irgin kirkirin da je wannan na'uran tana ciki kuma mu to mun yarda kan cewa wannan na'uran shine zai kawo ƙarshen ficintinu a cikin siyasar eh, eh, zaben najeriya shi zai kawo ah, ah, wato sace-sacen ah, ballot box akwatin zabe a najeriya shi zai eh, kawo karshen a zanna kawai ba a yi zabe ba a rubuta sakamakon zabe a wani dakuna ko kuma a cikin hotel ko kuma a cikin mota duk wannan na'urar nan da jega ya kawo ya kawo mana maslahan wannan fitintinu to ina ji a cikin basira ba duk wanda zai karba gudun jega ba zai iya ko ya da anniyan ba zai iya talaka ba za su yarda ba a ce a zuwa canja wannan tsarin sunana sani tahir dan jarida mazaunin abuja in hakikatin amurin ya ci nasara zaben da ya gudanar 2011 a lokacin akwai korafe-korafe to wannan abu ya kasance masa kamar kalubale a gare shi ya ga cewa kafin ya kare teninsa ko kuma lokacinsa ya ɗaukar eh, wa duniya alkawarin cewa za a yi zaɓe da ba a taɓa yinsa ba a kundin tarihin najeriya kuma an yi shi a tare jega ya yi kokari ne ya kwato 'yancin talaka na zaben abu ra'ayoyin wasu kenan akan aikin da Profesa Tahiru jega ya yi. To a karan farko a tarihin Najeriya an naɗa mace Hajiya Amina Bala Zakari a matsayin shugaban hukumar zaben Najeriya na riko bayan da shi Profesa ɗin ya kammala wa'adin aikinsa a jiya talata. To wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya da tarihin hajiya amina ɗan jiya dai da yamma mun sami sanarwa daga kakakin head of service a kan an saukar da shi ambassador wali kuma an naɗa ita kwamishina amina bala zakari a matsayin wato chairman mai rikon kwarya to abin da ya faru kenan kuma yau din ma da safe shi ambassador wali nan da nan ya mika mata uh, handing over note wanda shi professor jega ya mika masa ta za ku gafarce mu ba rahoton da muka yi niyan kawo muku ba to daga yanzu bari mu leƙa jihar taraba inda wato wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar ta dakatar da kimanin ma'aikata dubu uku daga aiki. ita dai gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta dakatar da duk ma'aikatan da aka ɗauka a aiki tun daga shekarar 2012 zuwa yanzu wanda haka kuma zai shafi fiye da ma'aikata dubu uku tuni dai kungiyar kwadago a jihar ta kira wani taron gaggawa game da lamarin wanda a ƙarshe kuma shugabannin kungiyar suka ɗibar wa gwamnatin jihar wa'adin kwanaki uku na ta janye wannan dakatarwar da ta yi Comrade Peter Gambo shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Taraban. Mu mun riga mun ba da matakin mu kwana uku mun bai wani abu ba dama mu da da za mu za mu rufe aiki. Domin ma'aikata ne an kore su ba da dalili ba. Wanda ka san mutum yana aiki sai da shekara ba za shi ba. To a za kore shi ba dalili ba laifi yayi ba kuma laifi nan bugun an zo bugun karanya kowa da kowa ya tafi kawai ba a yi haka. To sai dai kuma a martanin ta maida gwamnatin jihar Taraban ta bakin sakataren yada labaran gwamnan jihar Alhaji Hassan Mijinyawa ta ce ta da wannan mataki ne bisa abin da ta kira tsarkake tsarin ma'aikata a jihar akwai abin da ake kira a turance due process idan za ka ɗauki ma'aikata ya kamata kowa a jiha ya san cewa za ka ɗauki ma'aikata mutane ya zamana daga kowane bangare na jiha an ɗauke amma a lokacin da aka ɗauki ma'aikata ya zama na mutane bangare ɗaya sun fi yawa ban tsammani akwai adalci a cikin wannan al'amari ba saboda haka dole ne gwamnati ta dakatar ta bincika ta gani in za ta bari haka ya ɗaure in kuma sakewa za a yi kaga sai a sake. To wane kira akwai wanda abun ka iya shafa? Eh kira shi dai komai su baro Allah in dai da rabo za a dawo in kuma babu rabo ko ga wasu wanda Allah ya kaddara su ne za a sake ɗauka sai a dauke su. To ko mai ma'aikatan jihar ke cewa dangane da wannan dakatarwar da aka yi? Wannan ai abun bakin ciki ne ba ga mu ma'aikatan da aka dakatar ba kawai ga jihar Taraba gaba ɗaya. Ganin cewa wasu mu sun yi shekaru kusan biyu uku suna wannan aiki. Wasu ma har an kamar sabbin ma'aikata an ba su abin da ake kira P&P permanent and pensionable. To a alalaki ka abun ya taba mu sosai wadda ba haka muke fata ba matsayinsa wadda aka zaɓe shi muna masa fata idan ya zo zai ci gaba daga inda aka tsora domin dama gwamnati continual processes ne yau idan wannan ya yi gini wannan kuma sai zai ya tsora ba wai kuma idan wannan ya yi gini wannan kuma ya zai rushe Za ka taɓa gaskiya ba mana daɗi ba dukan mu jihar Taraba matsayin sa na executive governor wanda yake cewa ya rescue Taraba bai kamata a zo a ce wannan mu yan Taraba ba mu da wani jihar da wuce Taraba sannan shekara biyu muke da shi muna aiki ko shekara uku wani suna aiki sun bar local government nasu wuraren da suke an riga an wannan ma dai na zuwa ne yayin da wasu ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar ke kokawa na rashin samun albashi ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya Haka ne, yanzu kuma lokaci yayi da za mu gabatar da himma. Himma ba ta garo. daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc na shirin himma ba ta gargo yake zomku kuma yana baku labarin 'yan afirka masu taka rawar gani a kasashen waje jima masarmu Assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. A makonni guda biyu da suka wuce kun ji ina ta hira da malama Saudatu Zahardin wadda kwararra ce a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da kuma shugabanci na gari a nan Amurka. Wannan mako mun ƙara shekarar mu. Malama Saudatu wai wace irin shawara zaki baiwa mata matasa ne kamar ki yadda su ma za su taso su tafi da rayuwarsu ingantacciya ba tare da kaucewa tsarin al'umma ba da kuma addininsu da gargajiyarsu da matar biyar da iyayensu suka basu. su wannan abu da dama misali idan eh, waya allah kowane addini kake ya kamata ya zama cewa ka abin da ya dace hmm. abin da ya kamata da ba zai shafi harkar lafiyarka ba hmm. kuma ba zai shafi harkar rayuwarka ba kuma ba zan kauce wa wannan magana ba iyaye na da muhimmin rawa da za su iya taka wajen yawanta sauraron 'ya'yansu ba sa kamantawa sosai yadda kike nunawa a ni ban ce maka ba a ni ma na ba wani mara rigima nake ba tambaya nake yi <laughs> ban ce maka ba amma dai ko abin da ce shi ne ya kamata iyaye hmm. suna yawanta sauraron 'ya'yansu kada su rinka nisantar su a da yaushe idan misali an ga yaro ya keɓe ko an ga yarinya ta keɓe kila a wani damuwa da yake damunta kamar akan waɗanne irin batutuwa kenan yanzu misali kamar yanzu irin wayannan eh, eh, hanyoyin sadarwa Mm. ta kamar su mm, eh, mm. yana gizo-gizo kamar su facebook twitter whatsapp especially eh, ma musamman tugo tugo tugo ai wannan tugo din tugo ne ya kamata ya yi go kenan ai ya kamata a share shi mm-hmm. to amma eh, wani bin za ka ga iyayen ba za su yi waya ba samarin su za su yi musu waya ko kuma su wa iyayen ƙarya hmm. su ce suna buƙatar littafi ko wani abu daga ciki su rage wato in ne magana kamar karatu ne iyayen suna sauraron 'ya'yansu amma duk wani abu na daban kuma ko yadda suke yawa hmm. ya kamata abin da ya shafi bangaren rayuwarsu mm-hmm. suna zama suna tattaunawa da su misali yarka eh, ta balaga ya kamata a ce in bata samu miji ba ya kamata ya zamanto cewa kana samun zaman tattaunawa tare da ita da wanda ya zo wurinta waye ya zo wurinki a'a ba wai ka fara tunan waye ya zo wurinki ko ka ce za ka fita ka ka kore shi ko ka ka ci mata mutunci a gabansa a'a ya kamata ka zaunar da ita ka tambaye ta ina yake a cikin Eh, eh, yawa eh, da siyasa mm. har ka gane ko ma menene kuma ka mm. fahimci alƙiblar abu mm. amma in ba haka wanka ka ce za ka nemi ka sa ƙarfi ko iko to to gaskiya <laughs> za a kai inda ba a tunani lokacin za ka ga sun fara ɓoɓɓoyewa a ɓoɓɓoye wannan sai ka ga har wayansu abubuwa ma matsaloli sun fito a tun yaushe daga cikin waɗanda suka taimaka miki gashi nan yau kin zama jaruma jaruma jaruma in mm. ban kai ba mm, to shi kenan naji dan lissafa mana ɗan kaɗan daga cikin da suka taimaka miki gashi nan yau dai muna amfana daga irin ilimin da kika samu kuma mun san nan gaba ma za ki samu ƙari galadanci kana tambaya da yawa ba da yi hakuri aiki na ne to daga cikin mutanen da ba zan manta ba a rayuwa na shine mahaifina mm. eh, ya bani kwarin gwiwa wani ne shi sunan shi muhammad suleiman zaradin ana ce mishi abbas hmm. soja ne sojan sama ne daga dai dan cikin abubuwan da zan iya tunawa yakan matsa mana a kan karatu da na arabiya da na allo don ba kamar yanzu ba da ake da eh, littattafai da dama na addinin musulunci hmm. amma a lokacin muna kowa yana da allansa yana da alƙalamin shi yana da kawadarsa Allah sarakin ajiye allan nan yanzu <laughs> dan ba wuya hmm? <laughs> nawa galadanci <laughs> shekaru na amma eh, yakan sa ni na tuna irin wayannan abubuwan akwai akwai lokacin da ban je islamiyya ba na ya karya mm-hmm. da ya tashi ya mun wani duka har yau na da wannan taban kin ga ko babu ƙarya kenan yanzu a ah, babu <laughs> babu babu ah, malama da mun ji daɗi da kika zo wannan fili na himma ba ta garogo mana miki adda Allah mai da ke New York lafiya kuma ki ci gaba da abubuwan da kike yi sannan kuma muna fata za ki ɗauki duk irin ilimi da basira da kike da shi ke kai shi amfani ba ma kawai matasa mata ba mata baki ɗaya da ma duk mutan Najeriya haka ne haka ne ni ce da godiya to masu magana suka ce idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta anan hira ta take karewa da malama saudatu din sai kuma wani makon an sha allahu ne bello habib galadinci nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da ta zuci assalamu alaikum sai an riga ji fulani babu busa shi sa dajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. Madalla yanzu kuma sai nasihar watan azumi. Ai da goma na farko da goma na biyu da goma na ƙarshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai sau ɗaya ne ramadan ɗin a shekara saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon Allah ya ce duk wadda Ramadan ya tsaya sai ta bacci bai tashi ya yi ibada ba Allah ya nesantar da shi gabar rahama saboda haka yi kokari ka wahal da kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka ɗauki dukiyan da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayan Allah musamman waɗanda suke cikin halin ƙaƙani kayi cikin Ramadan in ka yi ƙoƙarin wannan kayi abin da ya kamata daure ka ringa karanta alkur'ani a kowane rana ya zama to ka samu ka sauke alkur'ani cikin watan ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka iya ko ma fiye da haka an yadda maka cikin ramadan ka wahala kanka wurin wannan Allah ya sa mu dace kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce komai ya farko zai yi ƙarshe. Ku miƙa min saƙon jinjina ta ga tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya wato farfesa a tahir jiga bisa ga kammala ayyukansa cikin nasara. Allah ya yi masa jagoranci amin. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta assalamu alaikum voa hausa a gaskiya farfesa a tahir jega ya cancanci a yaba mashi bisa gagaramar rawar da ya taka a zamansa na shugaban hukumar zaben najeriya hakika mu talakawan najeriya ba za mu taɓa mantawa ba da zaben da ya gudana a shekarar nan da muke ciki ta 2015 muna yi masa fatan alkhairi a duk inda ya samu kansa sannan muna fatan sake samun shugaban hukumar zaɓe irinsa wanda zai kwatanta gaskiya da adalci sako daga Muhammad Salihu ƙauren namo da Zamfara. Shi kuma Yusuf Muhammad daga ƙaramar hukumar gagarawa jihar Jigawa cewa ya yi. VOA Hausa ina miƙa saƙon taya murna ta zuwa ga Hajiya Amina Zakari dangane da naɗa ta da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta riƙo wato INEC. Allah ya yi mata jagoranci mun sun ma'aman. wasiƙa ta gaba ta fito ne daga isu hundila faki a jihar kaduna ya ce ƙara wa'adin yin rajista da babban bankin najeriya cbn ya yi wa masu hulɗa da bankuna domin su je su yi rajista ban ayyaba ne kuma yayi da daidai. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga 'yan uwanmu jama'an Najeriya cewa mu ƙara dagewa da azamar yi wa ƙasarmu Najeriya addu'ar samun daidaituwar lamara domin Allah yana gaggawar amsa addu'a bayansa masu azumi da fatan Allah ya amsa mana ya kuma biya mana buƙatunmu amen. Sako daga Baffa Haruna da Alhaji Bala Abdullahi tsohon soja Bajoga. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Sha'aibu Idris ƙofar da Bulangu a jihar Jigawa ya ce salon murya Amurka. Hakika muna goyon bayan hukumomi a Najeriya dangane da binciken da suke shirin yi akan kamfanin mai na NNPC. ganin yadda ake zargin kamfanin da karkatar da makudan kudaden ƙasa a gwamnatin da ta shuɗe a ƙarshe muna fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan binciken da suke shirin yi to muna fatan za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi ga takaitattun labarai kafin mai sallama. To yanzu nan shugaba barack obama na amurka ya bayyana cewa amurka za ta buɗe ofishin jakadancinta da ke cuba inda ya kira ga majalisun dokokin ƙasar da su ɗage takunkumin da aka bawa cuban ma'aikatar harkokin wajen cuba ta ce wakilin da ke kula da muradun amurka a havana babban birnin kasar ta cuba jeffrey de shi ma zai yi wani jawabi da ya fito daga shugaba barack obama a yau laraba kan batun buɗe ofisoshin jakadancin ƙasashen biyu wata wasiƙa da firayim ministan ƙasar girka ya aika ministocin ƙungiyar ƙasashen turai ta nuna cewa a shirye ƙasar girka take ta yi na'am da yawancin ƙa'idojin da aka gindaya mata an rarrabawa kafofin yaɗa labarai wannan wasiƙa sawa'i kafin taro wato taron da aka shirya ministocin kuɗin ƙasashen turai za su yi domin tattauna roƙon da ƙasar ta girka ta yi wasiƙar ta nuna cewa shi a shirye take ƙasar ta girka a wato fiye da da na ba da kai bori ya hau ma'ana ta yi na'am da ƙa'idojin da masu bata bashi suka gindaya mata a gobe alhamis shugaban hukumar da ke kula da mallaka da yaduwar makamashin nukiliya na matasa ɗinkin duniya wato iaea e a takaice zai gana da shugaban ƙasar iran hassan rouhani a birnin tehran yayin da ake tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar ta iran da na manyan ƙasashen duniya shida kan yadda za a cimma matsaya game da batun shirin makamashin nukiliyar ƙasar ta iran ziyarar da a amano zai kai iran kamar yadda jami'an diflomasiyya da kafofin yada labaran ƙasar iran suka bayyana za ta mai da hankali ne kan yunkurin samar da hanyar da sifetocin hukumar ta iaea e za su yi wato ziyara ga wuraren da iran ke gudanar da aikin makamashin nukiliyar nata hukumar ta iaea e ita ke da hurumin bin diddigin shirin nukiliyar na iran kana ita za ta tabbatar ko ana bin ka'idojin matsayin da aka so a cimma a yan makonnin nan dai shugabannin kasar ta iran sun bayyana cewa ba za su bar wasu sifetoci su ziyarci wasu muhimman wurare ba da suka hada da cibiyoyin sojoji da kuma ganawa da wasu masana kimiyyar kasar ta iran to a gaishe ka ma sauraro mataimakin shugaban najeriya ya kai ziyarar bazata maiduguri arewa maso gabashin najeriya idan allah ya kai mu ashirinmu na dare za mu ji dalilin da ya sa ya kai wannan ziyara a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ina mana fata alheri a huta lafiya waɗanda suka yi azumi kuma a sha lafiya ga shirinmu na gaba wato yau da gobe.